السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kawo yau tara ga watan Jumada al-Ula hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in kuma daidai da sha shida ga watan daya miladiya dubu biyu da goma sha tara a wannan majalisi mu mai albarka da muke karanta waɗannan littafai bayan lokaci mai tsawo da aka samu eh, sai dai muraja'a da aka ci gaba da yi muna fatan Allah ya albarka a cin abin da aka yi sannan kuma da abin da za a yi nan gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya mana jagoranci Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa sannan a lokacin da muke karantawa Allah ya azurta mu ikhlasi وان اللتافي نا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم زام تاشي صحابي نسب اندبيو خزيمة بن ثابت رضي الله عنه شين صحابي نسب اندبيو اتشن وان اللتافي رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليتشي ذو الشهادتين تاكن سشيني ما أبو شيء بيو Huzaima sabit rabbi allahu anhu kamar yadda za mu gani Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa shedar ta tana da nauyin shedun mutum idan ya ba da shaida shi kadai to a matsayin mutum biyu yake shi yasa wannan lakabin ya tabbata a gare shi shahadatai wato yana matsayin shaidu guda biyu ne shi in ya ba da shaida shi kadai to yana matsayin shaidu guda biyu man huwa wane ne shi إنه خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الفقيه أبو عمارة الأنصاري الخطمي المدني ذو الشهادتين سنن خزيمة سنن بابن ثابت ɗan wa da ɗan uba suke da ɗan wa da ɗan kani suke da shi da zaidu ibn thabit رضي الله عنه زيد بن ثابت الفتى الأنصاري القرآني وان ya shugabanci rubuta القرآن من girma su وان جبنان شيني خزيمة بن ثابت الفاتح بن ثعلبة بن ساعدة الفقيه أبو عمارة الأنصاري الخطمي البدني ذو الشهادتين babansa shine sabit kakansa sunansa altakir sai kakansa na biyu sa'alaba sai kakansa na uku sa'ida al alfaqihu abu umara ba ɗansa shine ake ce masa umara za mu ga riwayarsa da yayi al-ansari al-khatmi الخطمي madani bi shahadatayn suna da alaka da zaid ibn sabit shi kuskure na ce dan wa da dan kanyi suke suna da yan uwantaka da juna kila innahu badariyun wa sawabu annahu shahida uhudan wa ma ba'daha wasu sun sa shi daga cikin ahlu badari amma bala yace abin da yake shi ne bai halarci badar ba sai dai ya halarci uhudu da kuma yaƙoƙin da suka zo bayan uhudu tsakanin uhudu da badar shekara ɗaya kamar yadda muka sani to ya halarci Uhud sai kuma sauran yakuka da suka biyo baya amma baya cin albadariyu duk da wasu sun sa shi wa kana min kibari dai shi Ali ibn Abi Talib sannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan jagororin rundunar Sayyidina Ali radiyallahu anhu a lokacin da aka yi ma'arakatu Siffin yakin da aka yi tsakanin Sayyidina Ali radiyallahu anhu da Sayyidina Muawiyatu ibn Abi Sufyan radiyallahu anhuma to shi yana bangaren sayyidina ali radiyallahu anhu fastushhida ma'ahu ma siffi sai Allah madaukakin sarki ya azurta shi da yin shahada ko kuma aka kashe shi a wannan waje a yakin siffin din an faɗi yakin sifin shine yakin da ake tsakanin sayyidina ali radiyallahu anhu da kuma sayyidina muawiya ko kuma wasu malamai su ce yakin da aka tsakanin mutanen kufa da kuma mutanen sha aka ce mutanen kofa ana nufin magoya bayan sayyidina ali radiyallahu anhu kenan in aka ce mutanen sham ana nufin magoya bayan sayyidina muawiya tunna bi sufyan to ana aka kashe shi وكلا رضي الله عنه سنة سبع وثلاثين وكان حامل غاية بني خطمة an kashe shi a shekara ta talatin da bakwai kaga saura shekara uku kenan a kashe sayyidina ali radiyallahu anhu shi kuma yake ɗauke da tutar kabilarsu a cikin mutanen madina da ake ci su banu khatwa shi yasa can aka ce mana ai al-khatmi al-khatmi mun gane Ya ka akwai gyara game da yadda shi malam ya lissafi wannan nisbar tasa ya ce al-ansariyu al-khatmiyu sannan kuma sai sake cewa al da ya haɗa al-ansar al-ansari da al-madani da abuje ne an ce mutum al'ansari ansari ta wannan nufin al-madani ne hmm? wa shahida mu'ta sannan kuma ya halarci yakin mu'ta yakin da aka yi a shekara ta takwas bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shahararren yakin da aka kashe jagorinsa guda uku da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shugabantar da su Ja'far ibn Abi Talib sannan kuma sai Zaid ibn Haritha sai kuma Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu da ya halarci wannan yaki zushahadatai wancan taken da aka faɗa mana a baya na lakabin sa da ake ce masa zushahadatai shi yace an Umara ibn Khuzaimah أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم lallai umara dan shi huzaima ibn thabit radiyallahu anhu ya ba da labari yake cewa anna ammahu lallai babansa wato dan uwan babansa al-imam ibn sa'ad rahmatullahi alaihi a cikin at-tabaqat al-kubra yace sayyiduna huzaima yana da yan uwa guda biyu akwai dan uwansa na farko shine wanda ake ce masa wahwah wahwah ibn thabit da ha karama duka wahwahu ibn sabit dan uwan Khuzaima ibn sabit ne sannan akwai Abdullahi ibn sabit wannan uban su daya su su uku to amma ba a ayyana a kowace riwaya wanne ne cikin ɗayan waɗannan biyun ba wahwa din ne ko kuwa a'a Abdullahi ne ya dai ba da labari cewa babbansa wato dan uwan mahaifinsa ya ba shi labari wa huwa min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma wannan babban na umara wato dan uwan baban shi babansa Khuzaimah ibn Thabit ya kasance cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم ياسي wani doki a wajen wani bakawai ana tafiya annabi sama ya ce doki a wajen wani bakauyen balarabi bakauyen balarabi annabi sama ya ce doki wajensa suka yi ciniki ya ce ya yadda manzo Allah sallallahu ya ce ya siya ya siyar ma da manzo Allah sama doki fastatba'ahu sai ya ce ma manzo sai manzon sun ya ce masa to biyo ne domin ka karbi kudin ka اتبعه اي طلب ان يتبعه شينا يعني نيمم يعني يا نيمي بيشي يشي ديون شيك ان شي كدي ام من جيجي فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه sai manzo sama ya nemi ya biyo shi domin ya ba shi kudin sa na dokin sa da فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشي شيء من زال سما يركت تفيا ده ثوري وأبطأ الأعرابي شي كما سي بكوين يرقى تفيا سنسن يجن كريبي رسك النبي صلى الله عليه وسلم بيت يا أبايا فطفق رجال يعترضون الأعرابية kawai sai wasu mazaje suka zo من زال san manzo Allah sama ya sai dokin ba sai suka zo sai suna sai suna ta gito masa da ciniki sai wanne ya ce masa kaza wanne ya ce masa na siya kaza har ya ji ya samu ta riba mai tsoka wacce ta ninka abin da ya siya daga annabi sallallahu alaihi wa sallama na kawai sai canza ra'ayi munahu bil farasi suna ta suna suna ta masa kai shine musawama musawama kai eh eh suna ta masa tayi har ya ji ya samu wani tayi babba akwai riwaya ta zo cewa ibn sa'ad a cikin al-tabaqat ya ce ya kawo da riwaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam su ba su san manzo Allah sama ya siya ba shi ko bai faɗa musu ba sai suka rika tayi bayan manzo Allah sama kuma ya riga ya siya wala yash'uruna annabi sama ta'ahu gashi nan ma kawo ba su san cewa manzon da su sama ai ya riga ya sai dokin ba فنادى الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكوي سيبا كوي أني قال ما أنم سسام كرا وقال سيتي إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته سيتي إن ذاك سيادة كتن بيف ناسو منارغا سيئن سير مكة أما أم بحق با نارغا ناسيد دوكينا ko kuma zan sai da shi ga wasu فقام النبي صلى الله عليه وسلم سمع نداء الأعرابي فقال شيء من ذا الذي صلى الله عليه وسلم قالوا كتن بيجي كيرا ونم بقويا بالعربة فقال سيتشي أوليس قد ابتعته منك أنا غير الناس يابا فقال الأعرابي لا والله ما بعتك يقول لا يبن سيغ ما با من جكو يقول لا يبن سيغ ما خبا خجابك ما جرامه قال النبي صلى الله عليه وسلم بلاء قد ابتعته منك ما زال سيأتي هذه ناسية ناسية ناسيا فكاسي يغمو فتق يقول هلم شهيدا شيء شكوي بقوي سيأتي أعا سيأن كاشيدا كما زال سيأتي أعا كاشيدا وأي شيء تكتشي وكاسيا ناسيا يرمى وقال خزيمة بن ثابت sai shi Khuzaimatu dan Sabit sai ce ana ashhadu annaka qad bay'atahu sai Khuzaimatu ibn Sabit ya ce ya ma'aikin Allah ni na shaida cewa kun kulla ciniki kuma ya siyar maka fa aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala Khuzaimata fa qala bima tashhadu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waigo ya kalli shi Khuzaimatu mai cewa shi shine shaidan sa ya ce ta yaya za ka shaida a wata riwaya ya ce wa anta lasta hadiran الحالي باك وين أخي فقال بتصديقك يا رسول الله شي سبو دا جزجة تاقيد نعي رواية يشي أيصدقك ربنا ولا نصدقك ينزو بنجدهم مزيه جزجة تاقيد سنمو بزام جزجة تاقيد أوش رواية يشي أصدقك في الدين ولا أصدقك في الدنيا yanzu zan gaskata ka a addini kuma ba zan gaskata ka a duniya ba so da aka gaskata kan da neman imani da kai ita ce ta sa ni ne shaidanka na tabbatar da kasiya domin ba zai yiwu kasiya ba ka ce kasiya جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين في منزل سنة تدقى su شيدة mutum متن ci. duk lokacin da kusai mutum sabis radiyallahu ta'ala an ya zai ba da shaida to shaidar mutum zai wannan matsayin da ya sama za ku ji inda zai zo ya aiki qala kharija ibn zaid an abihi qala kharija ɗaya daga cikin alfuqaha usba'a fil madina a cikin tabi'ai dai daga cikin sahabbai tabi'ai manya manya guda bakwai wanda fikihun musulunci ga baki ɗaya yake komawa zuwa gare su ɗan na zaidu ɗan sabit dama waɗannan eh, alfuqaha'u sab'atu din dukkanin su ya'yan sahabbai ne to ne yake zuwa daga baban shi an ajihi daga baban shi waye baban shi kenan zaidu ibn sabit qala yace lamma katabna al-musahif lokacin da muka zo muka rubuta alqur'anai lokacin da sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya kafa kwamiti na a zo a tattara alkur'ani wuri daya fatattu ayatan sai na rasa wata aya daya kuntu sami'tu hadir rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam na ji wannan aya tabbas daga annabi sallallahu alaihi sallama. kun san sharadin da aka sa bayan an tabbatar da abu a cikin an kawo a matsayin cewa an haddace aya to sai kuma an gani a cikin fahim ko kuma an gani a cikin mushafi da sahabbai suke rubutawa a cikin kayayyakin rubutu suke da su a wancan lokacin ka faɗin raƙumi da fatu da makamantansu su kirge to sai kuma mutum biyu sun zo sun tabbatar da cewa sun ji daga annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan za a rubuta aya da ayar da bata samu shaidar mutum biyu ba to ba za a karɓe ta ba to sai muka rasa aya daya ni kuma na riga na ji wannan ayar daga manzalar sallama fa wajadtuha inda Khuzaimah ibn Thabit sai aka samu wannan ayar wajen Khuzaimah dan sabit sai ya zo ya kawo ta yace ya ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallama ayar malamai sun yi sabani a riwayar wasu suka ce min almu'minin rijalun sadaqu ma ahadu Allah alaihi منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله wasu suka ce ita ce wannan aya wasu kuma suka ce a'a laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim suka ce ita ce shikenan قال وكان خزيمة يدعى بالشهادتين زيد رضي الله عنه يتي داما خزيمة أن ثابت أنا تمشي ما أبو تنشي دو بيو أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين أن sama يا تبت da shaidarsa cewa shi mutum قلت سينا سوى كان زيد بن ثابت رضي الله عنه لا يثبت الآية إلا بشاهد عدل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يلتاف يتعليك يتي دا ما يدعى إذا ربوت قرآن تكي زيد بن ثابت بايا تبتد آية sai idan wannan ayar ta kasance an samota ta daga mutum biyu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama walam yarid hadhihi al-ayata illa ma Khuzaimah ibn Thabit radiyallahu anhu sannan ba a samu wannan aya a wurin kowa ba in ba wajen zaidu dan Thabit abin nan Khuzaimah ibn Thabit ba shikenan asbataha li anna shahadatahu bi shahadatayn shikenan sai ya tabbatar da wannan ayar kowace ce ko wacce min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi ko kuma wannan ayar ta ita kuma suratu tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum akwai ruwayi sahihai da suka tabbata da haka an yi sabani akan wacce ce ce ala ayati halin hadisa ce sabita ya tabbata cewa ayar an manta ɗaya daga cikin ayoyin amma wacce ce malamai sun yi sabani mari masu riwaya akan wacce ce ayar kana kuzaimatu radiyallahu anhu min al-aws shi ko abin nan ku zai mutum sabit ya kasance a cin kabila al'ausu yake ɗaya daga cin kabilu manya manya guda biyu na larabawa al da al kuma da muka sani wa kana fil aus taftakhiru bihi aus sun kasance suna yana ɗaya daga cin abun fadin su yana ɗaya daga cin wanda suke alfahari da shi in wani ya ce muna da kaza muna da wani su kuma sai su kawo nasu su ce muna da wani sai su faɗi خزيمة بن ثابت رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أني رواية دقى أنس بن مالك وألا يدد شيئتي افتخر الحيان من الأنصار قبيلو قدابي دقى شمتا نم دينا الأوسد الخزرج سبق مجونا الفهر على الخير من بسكي دشي وقالت الأوس هي الأوس سقتي قبيل الأوس سقتي من هذا أبو فرح منا غفير الملائكة حنظلة بن الراحب بشكم من يحكى سلموان ملائكة ملائكو سقى شيني وا شيني حنظلة بن الراحب غفير الملائكة أقوي كيف سسا تبتتشيا تبتتشيا ملائكو سقى مسوانكا باين يارس ومنا من احتز له العرش دا من يكما أكا سلموان الأرش الله يجرجزه sakamakon mutuwarsa malamai sun yi sabani akan ma'anar ihtizazu arshillahi li mauti sa'adi ihtazza arshu ihtazza arshu rahmani li mauti sa'ad <clears throat> wasu ka ce fariha yi farin ciki ke nan, shi ne sa'ad wa minna man hamadhu dabru daga cikinmu akwai wanda mazajen zuma suka kare shi mazajen zuma suna yake ce musu daburu A daburu mazajen zuma ɗan zuma namiji suna yake ce musu daburu su da yawa ismul jinsi ne ba na kwara ɗaya ba ne mun gane akwai yawmur raji ɗaya daga cikin yaƙoƙa da aka yi ana ce masa yawmur raji Allah madaukakin sarki ya kawo zuma kafare sun taso za su kashe shi sai Allah madaukakin sarki kawai ya aiko musu da wasu zuma kawai ɗango na zuma suka zo suka rikirkita su suka kora su suka koma baya a cikin mu ne aka samu wannan shine wa shine Asim ibn Abi al-Aqlah Asim ibn Sa'd ibn Abi al-Aqlah kenan wa minna man ujizat shahadatuhu bi shahadatayn sannan a cikin mu ne aka samu wanda aka halasta cewa shaidarsa a matsayin shaidun mutum biyu take shine wa Khuzaimah ibn Thabit shine Khuzaimah dan Thabit radiyallahu anhum ajma'in Allah madaukakin sarki ya kara yadda da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da baki da yansu wannan shine sahabi na 72 cikin sahabban da aka ba mu tarihin su a cikin wannan littafi Allah madaukakin sarki ya kara yadda da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wa sallam